ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 a wanda kuma ke daidai da 18 ga watan ɗaya shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine mu na 163 inda bamu gushe muna bayani akan ayar da take cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum kuma insha Allah yau zai kasance shine darasi na karshe cikin wannan aya bismillah Why so? Allah subhanahu wata'ala ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa lakum an wajabta muku yaƙi alhalin yana abin gareku gare ku wasa an takrahu shay'an wa huwa lakum akwai yiwar ku ki abu alhalin alkhairi ne gare ku sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum tana yiwa kuma ku so abu alhalin sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ku ba ku san komai ba muna cikin bayani a kan wannan gaba da take cikin wannan aya wasa an takrahu an tuhibbu shai wasa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa an ta la Da muka ce wannan ka'ida ce wacce ya kamata mu'mini kullum ya rika hadaro ta a yayin da yake gabata ga aikata wani abu ko yake kokarin kauce ma wani abu mutum ya sani cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya san al'awakin shi ya san abubuwan da za su kasance nan gaba kuma komai Allah shi ya san aƙibarsa kyakkyawa ce ko mummuna shi kaga yana da kyau bawa yadda da zaɓin Allah sama da zaɓinsa za mu karkare da wasu maganganu guda biyu waɗanda suka rage na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala maganarsa ta farko wacce take cikin littafinsa dawa. Shi shine aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi maganarsa ta biyu kuma ita ce wacce take cikin littafinsa mai suna alfawaid ibn al-qayyim a cikin wannan littafi dawa ya yayi magana a kan karkasuwar al'amura cewa al'amura sun kasu gida hudu ko dai abin da yake abin ki ne kuma zai kai ga wani abin ki ko kuma ya kasance wani abin ki ne amma zai kai ka ga abin so ko kuma abin so ne zai kai ka ga abin so ko kuma ya zamo abin so ne zai kai ka ga abin ki duka abubuwa ba sa wuce wannan kaso guda hudu ko dai ya zama makruhun ne yusiru ila makruh abu ne ba mara kyau mara daɗi kuma in aka bi shi za a kai ga wani abu mara daɗi ko kuma ya zama makruhun ne yusulu ila mahbub abu ne marar daɗi abin ki amma kuma zai kai ga abin so ko kuma ya kasance shine kaso na uku mahbubun ne yusulu ila mahbub abu ne abin so zai kai mutum zuwa ga abin so ko kuma ya kasance mahbubun ne yusulu ila ila makruh abu ne abin so amma kuma ƙarshensa zai tike zuwa ga abinki kashi na farko makrohun yusilu ila makroh abinki da zai kai ka zuwa ga abinki wannan wani abu ne wanda yake a fili a ce abu ne baya da kyau ko baya da daɗi kuma sannan sakamakon da zai haifar mara daɗi kamar misali a ce wani dafi kuma mai ɗaci dafi ne ko mai ɗaci kaga abin ki ne ba wanda zai so wani abu mai ɗaci kuma ya zan dafi ne in ka shashi za ka mutu kaga hanyar da abinda zaka zai haifar kuma abu ne shi ma abin ki ko mutum bai mutu bai jikkata kaga makruhun ne yusiru ila makruh zai iya zama makruhun ne yusiru ila mahbub abu ne rai ba za ta so shi ba amma kuma karshen sa mai kyau ne kamar abin da yake cikin wannan aya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum babu wanda zai so mutuwa to amma idan ya kasance dole ne sai an tinkare ta domin abin da zai za a wato samu a gaba zai zama abin so to haganin abin ƙi ne amma kuma zai kai zuwa ga abin so wanda dukkanin takalifu shari'yya suna ɗauke da irin wannan wannan sima ɗin zaka ka samu eh, azumi misali ka zauna cikin wato ba ci ba sha kauce ma wata sha'awarka ta halal kaga wani abu ne ba lalle kai so haka ba mutum ya saba cin abinci sau biyar sau shida a yi ne, a zo a ce kuma ba zai kara ci ba sai in ya ci sau ɗaya kuma sai sai dare kaga ba lalle so haka ba to amma abinda zai kai shi gare shi abu ne mai kyau shi lallakun tattakon. kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat har zuwa ƙarshen ayoyi to Allah ya wajabta mana azumi ya san cewa wani abu ne da rai ba za ta so ba sai Allah ya ta kawo abubuwan da za su kwantar mana da hankali gaya mana cewa azumin nan ba mu kadai aka wajabtawa ba akwai wasu su ma can a baya da aka wajabta musu don haka kakka ɗauka kai kai ne farau ko kai aka tsana ko kai aka ɗora wani nauyi da ba taɓa ɗora kowa ba ana ɗan lallashinka sannan aka ce ayyaban ma'aduda ɗan kwanaki ne kaɗan sannan aka ce in ba ka da lafiya ko kana tafiya an aji ka ajiye ka biya nan gaba aka yi dai ta kawo wasu abuwa don dai ka samu ka ji sauƙin abin saboda ka zai zama makruhun ne amma kuma yusilu ila mahbub ka tashi da mukumukun sanyi babu ruwan dumi za ka sai kayi alwala da ruwan sanyi sauraka ka ji cewa ranka baya son a ce yanzu ka taɓa ruwan sanyi kuma shi ka fita sallah zuwa masallaci cikin wannan sanyin sauraka kaga wani abu ne wanda rai baya so amma kuma alheri ne a ciki na sallallahu alaihi ya sanya cikin abubuwan da Allah ke kankare wa mutum laifi da shi isbagul wudu'i fil to wa alal makare mutum yana cikin sanyi lokacin sanyi mutum ya yi alwala cikakkiya ba tare da gushe ba to kaga wannan makruhun ne amma kuma yusilu ila ila mahbub abu da rai baya so amma kuma zai kai zuwa ga abu mai kyau to haka nan takalifu shar'iyya abubuwa da Allah subhanahu wataala zai zai haramta maka za cewa wani abin ranka yana son shi amma kuma a ce kakkayi saboda bi saboda ƙarshe za ga amfanin abu to sai kuma al-mahbub mahbubun yusilu ila mahbub me ne mai abin so abin kauna kuma zai kai ga samun wani abin so kuma kaga shi ma wani al'amarinsa da sauki daman zuciya tana son shi sannan kuma zai za ka samu wani abin da kuma kake so ta hanyarsa kamar misali aure eh duk samari suna son aure sannan kuma abinda za a samu na zurriya tayyiba shi ma wani abu ne da da ake so rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kaga wannan mahbubun ne yusilu ila ila mahbub saboda haka shi ba wannan ba ba wani matsala a cikin sa sai mahbubun yusilu ila makruh abu ne da yake rai yana sha'awarsa abin so ne amma kuma ƙarshe zai kai zuwa ga abinki to dukkan ashahawatul muharrama suna cikin wannan kasu, duk wani abin da Allah ya haramta da zai za ta ji tana so kana kana son dauki kayan wani za ta tana son ta taba kayan wani ina son zina tana son wasu abubuwa da Allah ya haramta kallon abin da bai dace ba ido ya kalli abin da yake na haramun duk waɗannan wasu abubuwa ne na sha'awa rai yana son su amma kuma ƙarshe abinda za su haifar wa mutum ba mai kyau ba ne to kaga al-mahbub alladhi yusilu ila al-mahbub abinda yake abin so da zai kai ka zuwa ga abin so ya hada abubuwa guda biyu waɗanda duk za su ja ka kai aikin ya hada da'iyal fi'li guda biyu min wajhaini ta fuska biyu zaka ji kana son kai abu na farko abin daman kana san shi sannan kuma abin da zai kai ka gare shi shi ma kana san shi kaga ta fuska biyu duk zaka ji kana san kai wannan abu shi kuma al-makruh alladhi yusilu ila al-makruh shi ma abubuwa guda biyu wadanda su hana ka yin abin sun hadu shi kansa abin ba da dadi sannan kuma abin da zai haifar ba mai dadi bane kaga to anan ba anan duk matsalar take ba da matsalar tana kaso guda biyu ne makruhun yusilu ila mahbub da kuma Mahabubu yusiru ila makruh anan ne jarraba take dukkan wata jarrabar dan adam anan take makruhun yusiru ila Mahabubu, abinda ba ka so amma kuma zai kai ka ga abinda yake shine abin kauna shine abin so to ba kowa bane zai yarda da abinda ransa ba ta so a karan farko dan ya cimma wata bukata ta can ba kowa bane sai mai hankali shi kamar wannan kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum kun ga almahbub ne haka ne kan ayyuka da aka shar'anta mana abubuwa ne waɗanda ba lalle ne rai so su ba amma kuma ƙarshe za su kai ka zuwa ga abin da yake shine abin so kaga anan jarrabawar take ko kuma almahbub abin nan almahbub alladhi yusilu ila ko kuma almahbub alladhi yusilu ila almakruh abu ne da kake so amma kuma ƙarshe zai kai ka zuwa ga abinda wanda su ne shawat to a nan ne jarraba take a nan ne ake gane mummini na gaskiya a nan ne ake gane mai biyayya ta gaskiya a cikin waɗannan kaso biyu ba kaso na farko na almakro makruh yusul ila makruh ko almahbub mahbub yusul ila mahbub dan duk ba za a gane dama wani abu ne abin ki ne dan ka guje wa abin ki dan ka san zai haifar maka da abin ki ba wani ba wani birgewa ko ka so abun so dan ka san zai haifar maka da wani abun so ma ba wani birgewa a nan amma ka yi abin ƙi don kana tunanin zai harfan maka abin so ko kuma ka guji abin so dan kana tunanin zai kai ka ga abin ƙi a nan ne ake gane jarumi to wannan shine mahallul ibtila'i shar'an wa qadara kamar da ibnu qayyim yake cewa shine mahallin ibtila'i inda Allah yake jarraba mutum ta fuskar shari'a ko ta fuskar kaddara a nan ne zaka samu da'il aql hankalin mutum da imanin mutum yana kiran shi zuwa ga abin da yake daidai idan abu ne abin ki amma zai kai ga abin so to za ga da'il aql wal iman hankalinsa da imaninsa yana kiransa zuwa ga yayi wannan abin matukar dai abin da zai haifar masa alheri haka nan abin ki abin so abin nan abin ki da zai kai shi zuwa ga zuwa ga abin so da zai kai shi zuwa ga abin ki shi ma da'il aqli hankalinsa da imaninsa zai rika kiransa cewa kai yayi wannan abin ko da ko zuciyarsa tana so tun da har zai haifar masa da sharri to kai kuskure yi to anan kuma annafsul ammaratu bisu ita ma za ta taso saboda haka sai zuciya ta zama bainal aql wal iman wal nafsul ammaratu bisu zuciya wani lokaci ta karkata nan lokaci ta karkata nan wanda ya fi ƙarfin fusgarta galibi ɗan adam ya fi kusantar zuwa abin da ya fi kusa da shi ko ya fi ganin shi Shi ne ajil na gaggawa da zai samu ba abin da zai ja lokaci ko sai daga baya a bashi ba to dama anan ne hankalin mutum mutum mai hankali mutum mai imani yakan karkata zuwa ga abin da imaninsa da hankalinsa zai karanta masa idan abu ne mai naki amma zai kai ka zuwa ga abin so ya nuna masa cewa kai abin nan idan abin so ne da zai kai shi zuwa ga abin ki ya nuna masa kakkai abin nan ko da kuwa zuciyarka tana so kakkai to anan zuciya take tangal-tangal wani lokaci ta kada ta yi nan wani lokaci ta kada ta yi nan wani lokaci ta bi hankali a tsaye a yi tunani imani ya zo a bari wani lokaci kuma annafsul amaratu biso da take tare dan adam ta fizike shi shi yasa dan adam zai ci nasara idan ya yaƙi ita wannan annafsul amaratu biso ya ci galaba a kanta da imaninsa da hankalinsa to zai ci nasara in kuma ya bar shi to kenan za ta kai shi ta halaka shi shi yasa Allah ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha to wannan sune kashe-kashe guda uku da Ibn Qayyim yayi ta ta wannan fuska a cikin littafin sa al-fawaid ya kawo wannan aya inda ya ce wannan aya ta kunshi hikamun wa asira wato hikimomi da asraru da masalih gabawa inda ya lissafa wasu daga ciki yana cewa a cikin wannan aya akwai akwai hikimomi akwai asirrai akwai kuma maslahohi gabawa yace idan bawa ya fahimci ya gane cewa abin ki kaza zai iya samun masa zai iya haifan masa da wani abin so ko kuma abin so kaza zai iya kai shi ga wani abin ki to anan abin da yake so babu shakka tana yiwa ya kunshi abin da yake zai zama masa bacin rai nan gaba gashi zuciyarsa tana so amma zai iya kunsar abin da yake bacin rai ne a cikinsa haka nan abin da yake ki kuma tana yiwa ya kasance cikinsa akwai alheri akwai maslaha akwai amfani gare shi to idan bawa ya kasance ba zai iya tantancewa ba cikin abin da yake ko yake so idan ya abu kaza tana yi wa zama akwai alkhairi a ciki idan ya abu kaza tana yi wa zama akwai abin da akwai alheri a ciki in ya so abu kaza tana yi wa zama akwai sharri a ciki in ya san bawa ba zai iya tantance wannan ko wannan ba to ashe kaga anan dole yayi la'akari da wani abu da wasu abubuwa abu na farko ya sani cewa babu abin da zai yake mafi amfani gare shi irin yabi Allah subhanahu wataala yabi umarninsa ko da kuwa a cikin wannan umarnin da Allah zai bashi a farkon al'amari akwai wahala a ciki domin ƙarshen al'amarin zai zama alkhairi zai zama farin ciki zai zama walwala kuma ko da zuciyarsa ba za ta so ba ko da ransa ba zai so ba to ya san cewa wannan abin da tun da umarnin Allah ne akwai alkhairi a ciki haka nan ya san cewa babu wani abin da zai cutar da shi kamar yin abin da Allah subhanahu wataala ya hana shi haikewa abin da ubangiji subhanahu wataala ya haramta masa ko kuwa ransa yana so koda da kuwa wannan abin a farkon al'amari zai ji daɗi to amma idan ya san cewa a ƙarshensa ba zai masa kyau ba abinda zai haifar ba zai masa daɗi ba to ya kamata ya guje wannan abu sauraka babu abin da ya kai amfani ga bawa kamar biyayya ga umarnin Allah da kuma gujewa wa abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana mai hankali shi ne wanda yakan iya jurewa yar wahala kaɗan idan ya san cewa zai ji daɗi mai yawa a gaba sauraka wata yar wahala kaɗan zai iya jure mata ah, Shi ne wanda zai yi watsi da wani jin daɗi kaɗan idan ya san a gabansa akwai wahala mai yawa wannan shi ne aikin hankali duk wani lafiyayyen hankali to za ka ce ga wani abu mai amfani amma da farkonsa akwai 'yar wahala to zai iya haƙuri ya ɗan sha wahalar ko kaɗan 'yar kaɗan ɗin domin samun babban amfani da tugomashin da zai samu gaba idan kuma aka ce ga wannan abu a farkonsa akwai ɗan jin daɗi kaɗan amma fa ƙarshe akwai wahala to in dai mutum mai hankali ne zai haƙura da wannan jin daɗin saboda guje waccan babbar wahala da take gabansa to haka al'awamir wa nawahi suke haka dukkan umarnin Allah da hannunsa yake a farko watakila rai ba zai so ba to amma a ƙarshe za a ji daɗi mai yawa haka nan abinda Allah ya hana watakila a farko rai ya ɗan ji daɗin abinda yake to amma a ƙarshe kuma sai ya yi nadama nadamar da ba za ta yi masa amfani ba shi ne ibn qayyim ya ce to jahili baya da hangen nesa shi kullum yana duba abin da yake gabansa ne amma baya tunanin can ƙarshe yanzuru eh, nazaru al-aqil la yatajawazu al-mabadi wa la yanzuru ila al-ghayat farkon abu yake dubawa amma baya duba ƙarshen sa sabanin masu mai hankali wanda shi mai hankali da'iman da'iman yanzuru ila al-ghayat la al-mabadi ƙarshe yake kalla ba farko ba shi yasa mai hankali ya fi kaucewa abubuwan da za su cutar ko da a zahirinsu ana ganin su masu amfani ne me yin kuma abin da zai amfani shi ko da a zahiri ana ga ba za su yi ba masu amfani ba ne to amma ya san cewa gaba zai amfani su to shi ne a nan al qayyim muke cewa wal'aƙilul kayyisu da'iman yanzuru ilil gayati min wara'i turi mabadi'a zai duba farko to a farkon zai iya ganowa cewa abin nan sa ba zai kyau ba fayara ma wara as-suturi min alghayatil mahmuda wal mazmuma fayara al-manahi zai kalli abubuwan da Allah ya hana na haramun zai rika kallon su kamar wani abinci ne mai daɗi wanda rai yake sha'awa rai yake so amma kuma an gauraya shi da dafi dafi mai kisa saboda haka ba zai duba cewa abincin nan yana ƙanshi ƙanshinsa yana tashi saboda haka ya ji cewa abincin nan zai yi daɗi bara ya ci shi ba matuƙar ya san cewa akwai dafi dafin nan kuma zai kai ga mutuwa daɗin abincin nan ba zai roƙe shi ba saboda mai saboda ya san aƙibarsa ba za ta yi kyau ba to haka yake ɗaukan almanahi abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana abubuwan da kuma Allah ya umarni da su yana ɗaukan su ka dawa'in ne karihil mazaq ce kamar wani magani ne wanda ba shi da daɗin ɗanɗano wanda yana da ɗaci ko yana hamami amma kuma ƙarshen shi shi ne a samu waraka a samu lafiya saboda haka wannan rashin daɗin da wannan ɗacin da wannan hamamin ba zai hana ya sha shi ba wannan shi ne mai hankali sauraka a ce marar a ce wa mutum ga yana rashin lafiya ga magani ya ɗanɗana ya ji ɗaci ci shi ba zai sha ba zai wahala a samu mai hankali da zai wannan mai hankali zai haƙura da kowane irin magani ne tunda yana tunanin abin da zai haifan masa a ƙarshe na samun waraka daga cutar da take damunsa zai yi haƙuri da dukkan wani abu mai daɗi idan ya san cewa ƙarshensa ba zai masa kyau ba a kawo abinci da dafi a ciki inda ya san cewa akwai dafi a ciki to babu yadda za a iya ci komai daɗin abin komai yadda yake sha'awar abin to ibn qayyim yake cewa sai dai kuma har kullum mutum yana bukatar da zama yana da hankali yana da ilimi sannan kuma yana da yana da haƙuri waɗannan abubuwa guda biyu su za su taimake shi ilimi shi zai ba shi damar fahimtar abubuwa tun daga farkonsu ya iya gane cewa wannan abin ba ya da kyau unguri in guje masa tsabar kwakwalwarsa ita kaɗai ba lallai ta kai shi ga fahimtar haka ba amma in Allah ya ba shi ilimi to zai iya riskar abubuwa tun daga farkonsu kafin a kai ga ƙarshensu shi yasa malamai suke cewa ita fitina fitina in ta taso masu hankali ko masu ilimi suna gane ta tun daga farkonta amma jahilai ba sa fahimta sai abin ya je ƙarshe sai lokacin da abu ya rincaɓi kowa ya ɗora hannu a kaya yana wayo wayo sannan za a fara gane ashe abin nan fitina ne a lokacin da masu ilimi za su rika cewa abin nan a daina a daina ba kyau ba zai yi mana kyau ba ba za a fahimce su ba sai a rika ganin meye meye a ciki to amma lokacin da aka zo ƙarshen sa to a lokacin da ake gane cewa ashe abin nan a shefa abin nan gaskiya ake faɗa gashi yanzu abu kaza ga abu kaza ga abu kaza sai sai ta shiga a ta shiga ta shiga lissafe lissafe iri iri to abu na biyu yana buƙatar hakuri yana bukatar haƙuri da juriya saboda mai saboda dukkan abin da aka ce da farko za a ɗan sha wahala ko za a ji ba daɗi ko rai ba ta so amma kuma ƙarshe za a yi walwala to ba fa kowa yake iya haƙuri ba ya karɓi abin nan a haka musamman in a gefensa ana ganin wani abin da ake za a fanta ma a farko a ji daɗi an gane wannan wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam saboda yana buƙatar haƙuri idan aka ce ga wani abu yinsa shi ne alkhairi amma a farko za a ɗan ji wahala ce a farko za a ɗan matsa aljihu za a ɗan rarrage wasu abubuwa to rai ba zai so ba to shi yasa ibnu qayyim yace yana buƙatar abubuwa guda biyu yana buƙatar ilmun wanda da shi ne mutum zai riske ga yutudraku bihil ghayat sannan kuma abu na biyu ya ce yana buƙatar haƙuri wa kowato sabirin yuwattunu bihi nafsahu ala hannuli mashaqqati tare. hanyar akwai wahala binta akwai wahala saboda ka yana buƙatar wani abu na haƙuri wanda da shi ne zai iya jurewa wahalar hanyar har ya kai ga wannan manufa ta ƙarshe to idan mutum ya rasa yaqini ya rasa sabr ya rasa kankancewa wanda sakankancewa na abin da yake haifar da ita shine ilimin ya rasa wannan ilimin da zai samun masa da yaƙini cewa abin nan duk da cewa gashi a farko-farko yadda yake to amma ƙarshe akwai alheri a ciki ya rasa samun wannan fahimtar kuma ya rasa samun haƙuri wanda zai sa ya jure wannan abin to ta'azzara alaihi zalik zai sha wahala ba zai iya bin wannan hanyar ba sai kaga ya koma yana bin wata hanyar da bata dace ba amma idza qawya yaqinuhu to idan yaqinin sai karfi haƙurin sai yayi karfi hana alaihi kullu mashaqqa duk wata wahala za ta yi mazo masa da sauki ya tahammalu hafi talabil alkhair ad-da'im wal ladhati daima dukkan wata abu mai wahala zai ji shi da sauki so mai domin yana hango wani jin daɗi na har abada wanda zai kai gare shi to wannan daga cikin sirrin wannan ayar fa asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum yana daga cikin sirrukan wannan ayar inje ibn qayyim yake cewa tana hukunta wa bawa ya fawwala sa zuwa ga wanda ya san awaqif ya san abubuwan da za su kasance da ƙarshe ya kuma yarda da zaɓin da zai yi masa wane ne wannan shi Allah Allah shi ya san al'awaƙif komai Allah shi ya san ƙarshen al'amarin ya zai zama? zai yi kyau ko ba zai kyau ba to don bawa ya fahimci wannan ayar ya fahimci sirrin da take ciki ashe tana nuna masa cewa al'amarinsa ya fawwala wa wanda shi ya san al'awatu shi san ƙarshen komai kuma ya bar masa zaɓin a wajen sa shi ya zaɓa masa kuma in ya zaɓa masa ya yarda da abin da ya zaɓa masa domin a cikin wannan abin da ya zaɓa masa a cikinsa ne zai samu husnul aqiba zai samu kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan sakamako daga cikin sirrukan da ke cikin wannan aya in ce ibn qayyim cewa bawa la yaqtarihu ala rabbih wa la yaqtaru alayh bawa ba zai bujuro da ubangijinsa wasu abubuwa na zabi ba zai bar wa Allah zabi ne ba shi zai zaba wa Allah ba wato yayin da kake so ubangiji subhanahu wataala ya zaba maka sai ka bar masa zaɓin ba kai ka rika nunawa ba Allah wannan nake so in ɗauka to ka bari ya zaɓa maka kana so ba ka so kawai in ya nuna maka wannan ka ɗauka amma in kai ka zaɓa wa kanka to mai ka bar masa ba ka bar masa komai ba saboda ka fawwala masa sannan kuma ka bar shi shi ya zaɓa maka sannan in ya zaɓa maka kada ka tambaye shi abin da ba ka da ilimi a kansa domin abin nan da kake so kake roƙonsa ya baka wala Allah a cikinsa halakarka take baka sani ba ubangiji kuma ba zai zaɓa maka wani abu ba face wanda yake shine mai alkhairi gare ka face wanda yake shine abinda zaka ji dadi saboda haka in ya maka zabin sai ka yadda kakka roƙe shi abinda baka da ilimi a kansa. daga annabi nuhu alaihi salam يا الله رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين كذا الله سبحانه وتعالى يعلق يا ya hukunta ɗansa zai tafi zai زي halaka cikin halakaku أما yake gaya wa Allah cewa ga ɗansa shi ma iyalinsa ne ba Allah ne ce zai tsirar da shi da iyalinsa ba sauraka ai Allah ya san iyalinsa lokacin da ya bar shi bai sa shi cikin mutanen jirgi ba ai Allah ya san me yasa ya haka sauraka shi yasa Allah ya masa tsawa ce kakkar tambaye abinda baka da ilimi a kansa ina yi maka kashedi ina maka kashedi kada ka zama cikin waɗanda suke masu jahilai annabi nuhu alaihi salam ya dauki wannan abu da girma wannan kashedi da ubangije masa ya girma qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin Haga ya dauki wannan abu babba ne a gurin sa tambayar da yayi cewa ga shima shi ma iyalinsa ne ya aka bar shi ya tafi halaka Allah ya nuna masa cewa kakka shiga abinda baka da ilimi a kansa ya ɗauki wani abu babba ne shi a gurinsa har yana ganin in Allah bai gafarta masa ya ji kansa ba to ya gama halaka ya shiga cikin taɓaɓɓu saboda ka in ka ba wa Allah zaɓi kada kuma ka zo kana cewa Allah ni ma ganawa saboda ka yana daga cikin sirrin wannan ayar abinda duk Allah subhanahu duk wanda ya fawwala wa ubangijinsa abinda yake so ya masa zaɓi kuma ubangiji ya masa zaɓi in ya yarda da wannan zaɓin da Allah ya masa ya karɓi wannan abin da ubangiji ya riga ya hukunta masa ya ƙaddara masa to shi kuma ubangiji zai kawo masa madadi zai kawo masa taimako na haƙuri da kuma ƙarfi da azima wanda da shi ne zai iya kawar masa da dukkan wasu cututtuka ko dukkan wani abin damuwa da zai gito masa akan hanyarsa saboda mai saboda tun da ya yi da zaɓin Allah subhanahu wata'ala to duk wani abin da zai iya bujuro masa inda a ce shi ya yi zaɓin na matsaloli to ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kawar masa da wannan amma idan shi yi wa kansa zaɓi ba zaɓin Allah ya bi ba to anan kuma sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kyale shi da kansa ya ga cewa zai iya kaiwa gayar da yake ganin zai kai ba kuma zai kai ta ba sannan bawa Allah zaɓi ka bi abin da ya ce ka bar abin da ya hana ka hutar da kanka daga wasu tunane-tunane da za ka yi ta yi wanne ne ba wanne ne ba a nan dukkan wani shiri ubangiji ya riga ya gama maka shi saboda haka shi ya riga ya sassauke maka dukkan wasu hanyoyi da za ka bi domin ka cimma wannan bukata taka amma idan ka ƙina shi ka ce kai na ka za ka yi to sai ubangijin ya kyale ka da kai ga cewa zaka iya yin abin da zaka cimma ka? ƙarshe kuma ka gama dukkan fafutukar da zaka gama ba za ka wuce abin da ubangiji subhanahu wataala ya riga ya kaddara maka ba ƙarshe dai abin da ubangiji ya hukunta ya ƙaddara maka shi zaka kai gare shi ba za ka wuce shi ba sannan kuma abubuwan da ba ka tsammani na nadama su ta bujiro maka su ta bujuro maka saboda baka san aƙiba ba ka ɗauki abin ka rungume shi da kanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abu huraira wanda imam al-bukhari da nisa'i suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innakum satahrisuna ala al-imara wa innaha satakunu ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة ce za ku rika kwaɗayi da rigima akan shugabanci kowa zai ce shi yana so yana so yana so satahrisuna ala al-imara za ku rika rigima akan kowa so yake hau kujera ta shugabanci wasu ta nadamatan a ƙarshe ta zama nadama ranar gobe kiyama annabi ya ce fa ni'matul murdi'a shi ma dalla da mai shayarwa to in tana shayar da shi zai ji daɗi zai fantama zai hole zai raƙashe amma kuma bai isa fatima ran da ta tashi yaye shi fa ba zai ji da ba ba zai ji da daɗi ba da zara an ce ba a yi da shi sai ka ganshi abin tausayi ta yaye shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaluha malama wa wasatuha nadama wa akhiruha khizyun khizyun wa azabun yawm al-qiyamah illa man adal farko sun ya fara nadama abin a fara zargi yana karba shi kenan wanda da suke tare sai a fara fada cewa abinda ake jin za a samu a wajensa ba a samu ba wasu da suka yi masa kyakkyawan zato su ma zo su ba su ba san haka suke ba yake ba shi kenan a shiga zargin sa a ce nan bai yi daidai ba can bai yi daidai ba dan adam ne ba za ka iya masa ba dan adam ne ya tattara abubuwa da yawa a tare da shi kaga yadda gabobinka suke daban-daban akwai hannu akwai kafa akwai ido akwai kowa kuma da aikinsa. to haka can cikin zuciyarka annafs ita ma cike take da ma'ani akwai so akwai ki akwai fushi akwai yarda akwai duk a ciki to kaga wanda zai iya saitin wannan mutum da yake hada yake ta dauke da mutanaqidat hawa wanda suke horware juna sai Allah subhanahu wataala shi kadai ya san nafsul bashariya shi yasa ake bar masa komai shi ya tsara in dan adam yace shi zai tsara da kansa to sai shan wahala ne dan ba zai iya gane kunhul nashul bashariya ba to shi yasa ake sallama wa wahayi duk sanda abu wahayi ya zo da shi aka ce yi kaza shine alkhairi to ka sallama masa duk abin da aka ce bar kaza ba alkhairi a cikinsu, to ka sallama wannan shine zaman ka lafiya saboda haka wannan shine abin da kaɗan daga cikin abin wannan aya take ba mu na darasi darussa ne masu yawa a ciki saka dukkan wani abin da ya tinkaro ka a rayuwa to ka bincika menene zaɓin Allah a ciki zaɓin Allah kuma shine hukuncinsa ya yarda ka yi ko bai yarda ka yi ba in ya yarda ka yi to ko baya so ka yi sai ka ga alheri a ciki in ya in aka ce maka Allah baya so aka gaya maka fadar Allah fadar manzansa to ka bar abin ko yana so to ƙarshe sai ka ji daɗi kuma wannan shine zaman ka lafiya ka rika tuna wannan ayar a koyaushe wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ya sani fa ku ba ku sani ba wannan magana ce ta ubangiji wanda ya halicci sammai da ƙasa ya halicci kowa da komai saboda ka shi yafi sanin inda zai dora ka kuma shi yake baka wannan shawara ya sani kai baka sani ba don haka ka bi umarninsa ka zauna lafiya ka bin umarninsa kai ka jawo kanka kada ka zargi kowa sai kanka bismillah ci gaba

Allah ya ce yas'alunaka anil shahril harami ƙitalin fi suna tambayar ka game da wata mai alfarma yin yaki a cikinsa ƙul ƙitalin fihi kabir kace yin yaki a cikin sa babban laifi ne wasaddun an sabilillahi amma hana bin hanyar Allah wa kufrin bihi da kafirce masa wato Allah wal masjidil harami da hana mutane zuwa masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mutanansa daga cikinsa akbaru inda Allah laifinsa ya fi girma a wajen Allah wal fitnatu akbaru min alqatl kuma fitina laifinta ya fi girma sama da kisa wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba suna ku, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u har sai sun raba ku da addininku in sun samu dama wa man yartadid minkum an dinihi wanda dai ya bar addinin sa daga cikin ku fa yamutu wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum to waɗannan sune ayyukan su suka lalace fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun kuma waɗannan sune ma'abota wuta masu zama a cikin ta dindindin a wannan aya kamar yadda muka gani tambaya ce aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama game da wata watanni masu alfarma wato yin yaƙi a cikinsu tambayar ko dai ta fito daga mushirkai ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama don a ƙure shi ko kuma a sace cikin wata damuwa ko kuma muminai ne suka yi tambayar domin su san hukuncin Allah game da wannan ah, za mu tsaya a daidai wannan ayar saboda muna tare da babban bako wanda ya yi sha'awar ya kawo mana wannan ziyara a wannan gari namu na kano a bayan ya kawo bayan ya halarci wani babban taro da aka yi abuja ya ga cewa yana da sha'awar ya zo kano domin a haɗu ya gan ku gan shi a wannan bako namu ɗaya daga cikin manyan malamin na afirka kuma shi ne babban sakatare na ƙungiyar malamai ta afirka haɗaɗɗiyar ƙungiyar malamai ta afirka ittihadu ulama afirka shine babban sakatare na ta tun ga kafuwarta har zuwa yanzu a ɗan uwa ne wanda tare muka yi karatu da shi a madina duk da cewa soyayyenmu ne suna gabanmu amma dai kusan lokaci guda aka yi kuma masanin alkur'ani ne mahaddaci ne gangaren abinda ya karanta shine tafsirin alkur'ani sheikh Doktor sa'id muhammad babasila gashi allah subhanahu wata'ala ya nufa ya halarci wannan majalisi kuma ya zo daidai lokacin muna tafsirin alkur'ani saboda ka faduwa ta zo daidai da zama mun yi murna kware da gaske da wannan ziyara tashi kuma za mu ɗan ba shi dama ya dan tofa albarkacin bakin sa a wannan majalisi ya sa mana albarka nurahibu bi fadilati daktor sa'id muhammad baba sila ya zal majalis wa nurahib bihi fi madinati kano allati tashtaqu ila ru'yati amsalik والذين تسمع عنكم كثيرا لكن لم يكتب الله سبحانه وتعالى اللقاء بكم إلا في هذه المرة فالناس مشتاقون إلى سماع كلمة توجيهية منكم فليتفضل الدكتور مشكورا تفضل دكتور لا لا <laughs> تفضل تفضل

babu ne ina na wajen sa ne ina na wajen sa da shi yayi fadal fadal fadal أنت أنتهي مرة واحدة طيب خذ راحتك يعني الذي تفضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر ومؤمنة بالله وأصلي وأسلم على خير الخلق نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله هذا الجمع الكريم المبارك وحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى من فضله ومنته يسر هذا اللقاء وجمع بيننا على غير ميعاد فله الحمد والشكر كلمتي هنا او مقامي هنا ليس مقام وعظ ومحاضره فالحمد لله عندكم المشايخ الأعلام عندكم المشايخ الأعلام الذين وصل علمهم إلى أقطار إفريقيا وخارج إفريقيا إنها تحية وسلام ودعاء فالحمد لله أنا أخوكم من مالي ويجمع بيننا بالدرجة الأولى رابط العروة الوثقى لا إله إلا الله محمد رسول الله فيسر الله أن ألتقي بكم في هذا المكان في هذا المسجد الذي سمعت به وبأثره ومكانته وفي هذه المدينة التي سمعت بها من أيام الدراسة الأولى في الجامعة الإسلامية قبل ثلاثين سنة ومن ذلك اليوم وأنا أتمنى زيارة هذه المدينة ولذلك بعد أن يسر الله وصلت إلى المدينة وقابلت الشيوخ وزرت بعض المعالم فأرسلت من باب الإخبار زيارة لمدينة كامو في نيجيريا أو باسم آخر مدينة عمالقة الشمال فيسر الله أن آتي إلى هذه المدينة التي أحببتها بحكم زمالتي لإخوة كرام نعرف قدرهم ومكانتهم في هذا الدين في إفريقيا فلله الحمد أولا وآخرا إذا ليس المقام مقام محاضرة إنما تحية لكم من إخوانكم في مالي إخوانكم في الدين وأستطيع أن أقول أيضا من إخوانكم في عموم إفريقيا فهذا الكيان الذي أشار إليه الشيخ ويجمعنا اتحاد علماء إفريقيا يوجد من الأعضاء فيها ما يزيد على 500 من العلماء والدعاة وينتمون إلى 46 دولة من دول إفريقيا إذا هي سلام وتحية ودعاء قبل الدعاء نتواصى جميعا نتواصى بماذا نتواصى بالاستمساك بالعروة الوثقى بالاستمساك بالعروة الوثقى كما ذكر الباري جل وعلا بالامساك بالعروة الوثقى ونكررها ثلاثا في زمن الفتن نحن في هذا الزمن هو زمن الفتن نسأل الله الثبات لنا جميعا يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا وهذا العرض هو الذي ينهال على الأمة الإسلامية الآن من كل الجهات لافتنات الناس عن دينهم وترك درب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إذا لنستمسك بهذا الدين لنستمسك بهذا الدين وراء علمائنا وأئمتنا المستمسكين بالكتاب والسنة فهذا هو سمام الأمان وأقول هذا لنا جميعا لي ولكم وبصفة خاصة لشبابنا استمسكوا وراء علمائكم وأئمتكم المستمسكين بالكتاب والسنة فهذا هو صمام الأمان والواقي من زلة الأقدام ثبت الله أقدامنا جميعا يوم تزيل الأقدام إذا إخوتي الكرام آه، هذه تحية من أخيكم و آه، إذا أردت أن أذكر الشعور بما رأيت الذي فاق ما كنت سمعته أنا كنت سمعت بل رأيت بعض الصور عن هذا المسجد وهذا الدرس من شيخنا بارك الله في عمره لكن ما رأيت يوم أن وصلنا والشوارع مزدحمة والمسجد مزدحم عن آخره والناس لماذا جاءوا هنا لا لدينار ولا لدرهم ولا لمنصب ولا لانتخابات إنما جاءوا من أجل ماذا من أجل هذا الدين من أجل هذا الدين من أجل محبة هذا الدين فنسأل الله جل وعلا أن يزيدكم محبة لهذا الدين ويجعلكم من المتحابين في سبيل هذا الدين وختاما آه، بعد هذا الشعور من الفرح في اللقاء بكم والتواصي أيضا فيوصي بعضنا بعضا بالدعاء بالثبات أيضا مرة أخرى بالثبات في هذا الزمان في هذا الزمان زمان الفتن أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا المسجد وأن يبارك في مشايخنا ويبارك لنا في علمهم ويبارك لنا في أدبهم وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد هذه البلاد التي عرفنا تاريخها الراسخ تاريخ الإسلام في هذه المنطقة وحاضرها أيضا ومستقبلها بإذن الله من هذه المدينة مدينة كامو التي لا يمكن لأحد أن يتحدث عن الإسلام في نيجيريا أو في منطقة غرب إفريقيا دون أن يتحدث عن هذه المدينة فبارك الله في هذه المدينة وبارك الله في أهل هذه المدينة وحفظ الله الأمن والأمان لهذه المدينة ولأهل هذه المدينة ولديار الإسلام جمعاء وجزاكم الله خيرا وأسأل الله جل وعلا كما يسر وقدر لقاءنا في هذا المكان أن ييسر لقاءنا في جنانه في جنات الفردوس إنه الكريم ومجيب الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين فضيلة الدكتور سعيد محمد السيلة على هذه الكلمة الضافية التي أيقظت ما في ضمائركم من محبة وشوق وإجلال لأمة مالي akwai abin da بن faɗa أبوك ba na manta ɗan سعيد kamar yadda na ce yana gabanmu yayyanmu ne a sheik ja'far mahmud adam allah ya ji kansa da rahama allah ya gafarta masa allah ya ci gaba da kai ladan wannan zama da muke kabarinsa shi wannan yana gabansa da shekara biyu ya riga sheik ja'far zuwa jami'atul islamiyya da shekara biyu sanan gaba ya sheikh ja'far ya je shi kuma shek jafar ya riga mu zuwa da shekara guda sauraka kunga yana mu da shekara uku sauraka kunga zarar kowa ya girme ka da shekara uku ya girme ka ah, kuma yana ɗaya daga cikin ah, fitattun ɗalibai lokacin da suke ɗalibta kuma daga cikin gwaraza waɗanda suke da hazaƙa matuƙa daga suke, kuma a yanzu shi yake rike da sakatare general babban sakatare na kungiyar malaman afirka da aka kafa ta shekaru jan bakwai da suka wuce shi yake rike da wannan kujera kuma har yanzu shi ne kuma inda so samu ne ba za mu so a ce an canza ba ya ci gaba da rikewa saboda irin kokarin da yake yi kafin a samu wanda zai iya kokarin da yake gaskiya za a jima mun yi farin ciki kwarai da gaske da samun halartar wannan guri da kuma wannan kalma da ya yi wanda cikinta na san da yawa da kuma ce duka wanda suke gurin nan duk sun ji abin da ya ce saboda haka ko zan fassara zan fassara ma waɗanda ba sa nan ne amma ku kudin na san ya yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya ba da damar wannan haduwa ba tare da an shirya ta ba kamar yadda muka faɗa ya zo babban taro ne kuma ya sha'awar ya zo kano ya ce da farko dai rabitar imani ita ta haɗa mu kafin wani abu ya haɗa mu kasancewar mu muminai da muka shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan shine abin da ya haɗa mu ma ya daɗe yana jin labarin Najeriya Kano kuma yana sha'awar ya zo Kano sama da shekara talatin har lokacin da Allah ya kai shi jami'a kuma ya haɗu da 'yan Najeriya da 'yan Kano san kanan ya ƙara a cikin zuciyarsa yana ta marmarin ya samu damar ya gan shi a cikin wannan gari sai wannan lokaci ne Allah subhanahu wata ya rubuta zuwansa kuma ya yi farin ciki kwarai da gaske ya ce babu abin da zai so ya faɗa muku a nan ba lacca zai muku ba ba wata doguwar hudu ba zai yi ba gaisuwa ce yake so ya yi addu'a da fatan alkhairi ce wannan shi ne babban abin da yake so kuma yana ɗauke da gaisuwa daga dukkan sauran garuruwa na afirka a matsayinsa na babban janar babban sakatare na ƙungiyar malaman afirka wadda ta hada malamai na afirka sama da mutum da biyar, sama da malami biyar suna cikin wannan haɗaɗɗiyar ƙungiyar malaman afirka sannan kuma wajen kasashe 46 kasashen afirka junubus sahara wato kudancin sahara banda afirka ta larabawa ba sa ciki babu irin su sudan su su libya su abin da ba sa ciki kawai dai mu ce afirka baka yawwa to kusan kasashe 46 ne saka ya ce yana mika gaisuwar dukkan 'yan waɗannan ƙasashe zuwa gare ku kuma babu abin da zai yi sai mu yi wa juna wasici yi wa juna wasici da ƙara riƙe kalmar la'ilaha illallah musamman a wannan zamani da fitintunu suka yawa ce zamani ne da muka ganin fitintunu ta yau daban ta gobe daban ta jibi daban ana ganin kamar ga wannan in wata ta zo sai a ga babu wacce ta kai ta in wata zo sai a ga wacce ta karama ce shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi mutum zai wayi gari mumini kafin yamma ya zama kafiri wai wa gari kai yamma kafiri da kafin safi ya zama mumini shi mutum yana sayar da addininsa da wani dan abin duniya da bai taka kara ya karya ba ce to a irin wannan lokaci lokaci ne da ake buƙatar a jajirce a ƙara rike wannan kalma ta la'ilaha illallah mutum ya rike addininsa gangan kai ya sake wani abu ya yi masa wasa da addininsa ce kuma mu dunkule mu zama abu ɗaya musamman ma ƙarƙashin jagorancin malamai shugabancin malamai musamman harkar addini tana buƙatar malamai su ce gaba a cikinta ce kuma waɗanda ya fi jaddada ma wannan kira su ne samari matasa domin yawanci guguwar ta fi tafiya da su wataƙila wanda shekaru suka ja hankalinsa ya fara cika ko ma ya cika to da wuya ka samu cewa wata guguwa da wuri ta fusga ta girgida shi amma samari sukan yi saurin abin nan fitinuwa cito a tsaya a riƙe malamai a bi su wajen yi musu da'a cikin duk abin da bai saba wa Allah ba kuma a saurari dukkan abin da suke faɗa na ƙoƙarin karantarwa ya yaba ma wannan gari na Kano da ke cewa yana cike da malamai manya da ba a nan cikin garin abin da kasar najeriya ba sauran kasashe duk inda suka je za a yarda cewa suna da ilimi sauraka allah subhanahu Ala ya yi ma wannan gari irin wannan ta tagomashi ya ce abinda yake jin labari da ya zo sai ga shi abin ya wuce nan ce ya sha jin labarin wani majalisi yana ganinsa kuma ta talabijin yana suna ganin sunna tv yana ganin wannan majalisi da mutanen da suke ciki yana gani yana kuma ganin hotuna da ake yadawa ta facebook da sauransu amma duk bai taba zaton cewa abin ya kai haka ba sai yanzu da Allah ya kawo shi ce ta ko ina ya duba dan adam ne ce titi ya cika da jama'a da abin hawa ga ta mutane ko ina cikin masallaci ya dinki ba masaka tsinki ce kuma wannan abu ya ce ba wani abin duniya aka zo nema ba ba wani wanda ya zo nan don ya fitar da daloli babu wanda ya zo nan kowa da ka kai shi a nan san addini ne ya kawo shi san aji abinda Allah ya ce manzon Allah ya faɗa abinda ya kashi ke ce ba mu taru saboda wata jam'iyya ta siyasa ba ba wannan ya tara mu ba ba dan azabu wani dan siyasa ba mun haɗu ne kuma haɗuwa ce ta Allah da annabinsa saboda kai ce wannan abu ya bashi shi sha'awa kwarai da gaske kuma birnin kano ya ce birni ne wanda yana da tarihi yana da tarihi ce birni ne da ya taka rawa a tarihinsa a baya can kuma a yanzu ma yake taka rawa kuma nan gaba ma zai ci gaba da taka irin wannan rawa ta alkhairi ya ce saboda haka yana ganin wannan birni kusan shi ne ya ɗinke dukkan ma duk kusan shi ne uba uwa uba na dukkan biranen afirka saboda haka samun alkhairi irin wannan a irin wannan guri wani abu ne da zai faranta rai kwarai da gaske domin abu ne da zai yana so ya shiga ko'ina ya ci gaba da jaddada mana maganar sabati da tsayawa da jajircewa akan kalmar la'ilaha illallah da rike addini gangam da ƙoƙarin kaucewa dukkan wasu cincinu sannan ya yi addu'a ta alkhairi ga dukkan uwansa musulmi ya addu'a Allah subhanahu wataala ya ba mu wannan ƙasa zaman lafiya ya ba ta kwanciyar hankali ba ta shugabanni na gari ya yi mana kyakkyawan fata da alkhairi mu ma muna masa kyakkyawan fatan alkhairi muna fatan kamar yadda ya zo nan lafiya Allah mai da shi gida lafiya zai bar nan gobe insha Allah ya koma ƙasarsu da haka muna masa addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa wannan ziyare a mizaninsa kuma Allah ya kai shi gida lafiya shakar Allah sa'yakum وأجزل مثوبتكم ورجع بكم إلى أهلكم غانمين سالمين إن شاء الله وشكرا وجزاكم الله خيرا dale ne me da wannan waya ta aka yi ta ba ita wannan tasa ce ta wajen sa ce zai biya ne ai wannan aka ko ina yana ce ba a gani Allah wannan duniya gani eh shi na ke da shi shi ba ka gani can ango wata malam wata malam eh, dokta ashe ta ajiye wayan kanna na wayan malamai zamani kasa yanzu ina ne yake da kashi aka ce dubu dari biyar tana karmakan lawo musamman đi, zan ba ba anh chưa? da ke an da lafiya wallahi mun zo lafiya wannan saboda Ah, dan aka ce ma ai bai kamata ba kamata ne ya faɗa ya kace mai to shi ruwa ke ma shi na sani idan ya ce maka ka ce to Hello? Eh. ya turo yanzu an yi sallah da sun kama da wuta ina ga wallahi ne ta ta kai ta kai na kan ta siya samson kaza kaza ya ka Allah Wacce ce sabuwar da kuke hmm? sabuwar ah. aquí.